Yadda shirye-shiryen kafafen labaran gwamnatin Nijar suka rikide zuwa karatun Alkur'ani a safiyar yau Laraba, yayin da aka sassauta tutoci a illahirin ofisoshi da makarantun bokon kasar sakamakon zama makokin awoyi 72 da aka shiga bayan mutuwar sojoji 20 da farar hula guda. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe goma na hantsin talata 25 ga watan Yuni a ƙauyen tasiya kudu da banjo da ke karkarar tera a jihar tilaberi inda wasu 'yan bindiga suka kai farmaki kan dakarun gwamnati in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wace ta kara da cewa wasu sojoji tara sun jikata sannan an lalata motoci biyu yayin da askarawan gwamnatin suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama tare da lalata masu ababen hawa jama'ar ƙasa na nuna juyayi dangane da yadda matsalar tsaro ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro da farar hula da da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka. to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ci yan ƙasa wanda sun ka ba da ransu domin kare yan uwansu yan ƙasa kuma Allah ya ba su eh, haƙuri da juriya da kuma yi musu addu'o'i Allah sa su huta gaskiya abin ba daɗi wani abu ne da ya kamata kowa da kowa ya bada da gudunmuwar shi a kakashe wani abin gaskiya abin ya yawa eh, bisa aikin da hukumomi suke yi na tsaron ƙasa to ina ga yankin da na talabari yana da kyawo a yi mishi zama na musamman idan ka duba 'yan watanni wa'inga akwai wuya wata ya kama ya ƙare baka ji an yi rugumutsi irin haka ba in akwai wasu kawaye waɗanda an kai ma eh, sakaci to ya kamata a liƙe su gundumar tera da ke matsayin yankin da niger ke iyaka da burkina faso na daga cikin wuraren da 'yan ta'adda suka zazzafa kai hare-hare a 'yan watannin nan lamarin da ya tilasta wa mutane da dama arcewa zuwa neman mafaka wani masani akan sha'anin tsaro a bas mummuni na fasara lalacewar yanayin da karancin matakan haɗin gwiwa saboda haka ya shawarci kasashen kawancen ios su gaggauta zartar da ayyukan rundunar da suka sanar cewa sun samar a watannin baya in an samu haɗin gwiwa na gaske a sa kaya na neman labari jirgin da bai da matuki mai ba da labari tabbas ga abin da ake yi kasa in ma na kiyan suke dora ana iya gani kuma ana iya buke su kamun masu aikata aikin asha sha deja can waɗansu ɓangaren akwai 'yan tawaye a kuma sauran yankin da ta'addanci bai kai ba yanzu ya kai gundumar gaya dole sai an tashi an tsaye. jamhuriyar nijar da ke kewaye da kasashen da ke fama da ayyukan kungiyoyi masu ikirarin jihadi na fuskantar hare-haren ta'addanci a yankunan ta da dama musamman jihar tilaberi da ke iyaka da burkina faso da mali hakan ya sa sojojin kasar kifar da gwamnatin farar hula a watan yulin 2023 sabbin hukumomin sun kuma kori sojojin kasashen yammaci saboda zargin su da rashin yin wani hoɓasa a yunkurin daidaita al'amura tare da maye su da dakarun rasha masu aikin horo da nufin samo bakin zare sai dai da alama har yanzu da sauran rina sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar